Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure assalamu alaikum da fatan kun lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ali Mustapha Sokoto makasa sake dawowa. A cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar inda za ku ji cewa wasu ma'aikatan bankin duniya sun rasa rayukansu a jihar Ekitin Najeriya bayan da suka nitse a ruwa. wayannan su da ba su saye da wannan jakin su ne suka rasa rayukansu. a najeriya wata matsala da masu lura da al'amura ke nuni a kai ita ce yadda ake zargin gwamnonin jihohi da yin amfani da 'yan sanda wajen musguna abokanan adawarsu ko kuma wasu da ba sa jituwa a tsakaninsu kuma babu wani wanda aka ba shi dama eh, ko da gwamna ne a jiha da ya amfani da su ta shi yadda yake so ko ta hanyar da yake so a cimma wata bukatarsa ko burinsa Yau kan wannan batu zamu mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku. Shin gwamnonin jihohin Najeriya suna wuce gona da iri wajen yin amfani da 'yan sandan da ke jihohinsu? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar Sannan muna tafi da shirin wasanni, amma fa duka sai kun sha labaran duniya. jama'a barkanku da wannan lokaci shugaban kasar rasha vladimir putin ya ba da sanarwar cewa rundunonin sojojin kasar shi za su so mani gagarumin atisaye na kasa da kuma cikin ruwa musamman a cikin manyan teku na bahar aswa da caspia atisayen ma an riga an soma shi tun daga karfe bakwai na safiyar yau alhamis agogon moscow a sassan kudanci da yammaci da kuma tsakiyar ita rasha din inda rahotanni ke cewa an saka bataliyoyin sojoji a cikin shirin halin kota kwana a cikin damarinsa na yaki. shi wannan atisayen za a yi ta yin shi ne daga yanzu har zuwa ƙarshen wannan watan da muke ciki kuma dukkan bangarorin sojan rasha za su yi shi haka zalika kuma atisayen na an fara shi ne mako ɗaya bayan da rasha ta ba da sanarwar cewa za ta soma amfani da wani sansani na jiragen sama da ke cikin iran domin kai hare-hare a cikin ƙasar sham wato syria kuma a cikin makon jiya shugaba putin ya fito yana caccakar ƙasar ukraine da laifin aika jami'anta na soja masu leƙen asirin ƙasa wai sun je suna sansani a cikin yankin crimea da rasha ta maida gargashin rikonta a daidai lokacin da ƙasa ke ƙoƙarin warwarewa daga jikin da ta ji daga mummunar girgizar ƙasar da ta afka mata jiya wata sabuwar girgizar ƙasa ta sake faɗawa ƙasar italiya wannan karan a wani gari mai suna amtris da ke tsakiyar ƙasar a halin yanzu kuma hukumomi sun canja akalman da suka bayar na mutanen da suka wato jikkata a wannan hari inda suke cewa mutane 241 ne suka halaka wasu 184 suka ji rauni a yau ne firayim ministan kasar matayo renzi ya zagaya yankin da abin ya shafa ta jirgin sama daga baya ya sauko ya gaisa ya kuma jajanta waɗanda abin ya ritsa da su akwai yara ƙanana da dama daga cikin waɗanda suka rasa rayukan nasu a cikin wannan al'amari To muna ba ku labaran nan daga sashen wasan murya Amurka a birnin Washington DC ne fam. Wani rahoton asiri da aka dade ana shirya shi ya nuna cewa gwamnatin Siriya da kuma kungiyar 'yan tawayen ƙasa da sun yi amfani da makamai masu guba a shekarun 2014 da kuma 2015 a yakin da suke da junansu da kuma ya saba ya jeje majalisar ɗinkin duniya da suka haramta amfani da irin wannan makaman. binciken fai da shekara ɗaya da majalisar ɗinkin duniya tare da wata cibiyar hankorin hana amfani da irin wannan makaman suka gudanar ya nuna cewa har sau biyu sojan gwamnatin ƙasar ta sham suna kai hare-hare da makamai masu gubar gas na toxic mai sa shaƙe ko kuma a shaƙe yayin da mayakan is kuma sau ɗaya suka yi amfani da makamai masu gubar mastar ko kuma riɗi wajen kai nasu farmaki a ran talatin ga watan nan na agusta ake sa ran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ke da ƙasashe goma sha biyar a cikinsa zai zauna ya tattauna akan wannan al'amari abinda kuma ake jin zai janyo cece kuci a tsakanin manyan ƙasashen nan guda biyar masu kujerar dindindin a shi kwamitin wato china da rasha da amurka da ingila da kuma faransa a halin yanzu kuma rahotanni sun ce mayakan kurdawa da siriya ke baiwa goyon baya sun fara janyewa suna koma sansanoninsu na asali da ke bakin gabar kogin euphrates kwana ɗaya bayan da jiragen yakin ƙasar turkiya da ƙawayenta suka so su daman dai waɗannan mayaka na kurdawa sun zama wani tarnaki a dangantakar da ke tsakanin amurka da turkiya da yake amurka na yi musu kallon kamar ƙawayenta ne turkiya kuma na musu ɗaukar 'yan ta'adda da ke alaƙa da wato da ke da alaƙa da ƙungiyoyin kurdawa na ƙasarta wani mai magana da yawon ƙasashen da ke kawance da amurka ya ce mayakan kurdawan sun tashi ne kawai don su je su sake ɗaura ɗamar 'yantar da raƙa To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari fara rahotannin namu daga Najeriya inda rahotanni daga jihar Ekitin Najeriya ke cewa wasu jami'an bankin duniya sun rasa rayukansu a lokacin da kwale-kwalensu ya samu matsala a wani dam da ke garin Egbe a karamar hukumar Bonyen. Wakilin Hassan Umar Tambuwal ya tuntubi Comrade Nuhu Lawal shugaban kungiyar matasan Hausawa a Ado Ekiti babban birnin jihar ta Ekiti domin jin karin bayani kan wannan lamari. a ranar laraba da daddare wayannan mutane su bakwai suke cikin ah, jirgi a kan ruwa Wani irin jirgi? A kwale-kwale jirgin ruwa. Tau. A to suna tsakar tafiya shine a jirgin ya samu matsala. Inda wayansu su uku suna saye da jaket wato riga ta rigan ruwa. Hmm. Wayannan su duda ba ba su ba su saye da wannan jaket su ne suka rasa rayukansu. Da ma a ranar alhamis wato yau kenan. Hmm. Da safe shugaban karamar hukumar gwai ba halarci wajen mai suna shugaban hukumar gwai wato mrs Fola Shade a tirin mm. ta halarci wajen inda ta ce da suka je faruwar lamarin ta gaggauta kiran ambulan wato motar daukan gawa ta asibiti da da 'yan sanda domin su je wajen tare da manema labarai domin su tabbatar da ainihin faruwar lamarin a inda suka tabbatar da cewa a ranar laraba da daddare ne abin ya faru kuma nan take waɗannan ma'aikatan bankin duniya su hudu suka mutu kenan eh ba a ma san suna cikin ruwa ba sai da waɗannan mutane uku waɗanda aka cece su ceci rayuwarsu su suka ce ai akwai shoran mutane hudu a cikin ruwan sannan daga ba aka tsamo su aka ainihin gajiya da su a mutuwari wajen Eh, aje gawa. Su waɗannan ma'aikatan banki guda bakwai da hudu na mutu a cikin su me suka je yi a wannan ƙauye ko kuma wannan gari na Egbe? A cewarta ita ainihin Mrs. Eh, Olashade a kare Mola wato eh, chairman ɗin ƙaramar hukumar Gwanyi Local Government. Hmm. Cewarta ta ce dama gwamnatin jihar Ekiti ta taba rubuta ma a ainihin eh, babban bankin duniya a bisa yanda za su taimaka domin gyara Egbe Dam. wanda ya zamanto Egbe Dam tana daya daga cikin babbar dam da hmm. take ɗaya daga cikin dam manya-manya guda shida wanda suke jihar Ekiti. Dama domin su zo su taimaka ya za a yi wannan dam ɗin ya zama amfani ga al'umma. Hmm. Shi ne ainihin abin da ya kawo. Hassan Umar Tambol kenan a tattauna wasu da kumar Nuhu Lawal shugaban kungiyar matasan Hausawa a Ado Ikiti babban birnin jihar Ikiti. To a Najeriya wata matsala da masu lura da al'amura ke nuni a kai ita ce yadda ake zargin gwamnonin jihohi da yin amfani da 'yan sanda wajen musgunawa abokanan adawarsu ko kuma wasu da babu jituwa tsakaninsu. su. shin ya kamata 'yan sanda su rika yin amfani da 'yan sanda wajen biyan wasu bukatunsu da basu shafi samar da tsaro ba tambaye kenan da ne wa dr shu'aibu abdullahi dan wanka wani masanin shari'a a najeriya aikin rundunar 'yan sandan yana da faɗi yana da yawa yana da muhimmanci kuma aikin nasu kamar a ce ya ma fi fitowa fili a gwamnati ta demokaradiyya fiye da gwamnati ta mulkin soja wannan kuma eh, shi ya jawo watakil ake amfani da 'yan sanda a gwamnatin demokradiyya fiye da sauran gwamnatoci da suka shuɗe kuma ana samun wahala matuƙa wajen bambanta aikin ɗan sanda da 'yan siyasa ko da ko manyan jami'an gwamnati da kuma aikinsu ne zauna a ma'aikatarsa sai in an kawo mara ko an ce akwai rigima ko tarzoma da sauransu. domin tun da aikin gwamnati ne na wajibi kamar yadda kundin tsarin mulki a sashi na goma sha hudu ya tabbatar cewar eh, tabbatar da tsaro da jin daɗin rayuwar al'umma shine makasudin gwamnati kowace gwamnati musamman gwamnatin najeriya to bambanta aikin ɗan sanda da harkokin siyasa da tabbatar da tsaro a siyasa da kuma aiki da su 'yan siyasar abu ne wanda yake da wahala sai dai asalin aikin su dai shine tabbatar da doka da oda da hana laifi da hukunta da daukar matakan hukunta masu laifi. To, a dakta wani lokaci zaka ga ana zargin gwamnonin suna wuce kamar guna da iri kamar wajen musgunawa 'yan adawa ko kuma waɗanda ba sa jituwa da su ko kuma wasu dai waɗanda dai suka ga ba sa bin irin tafarkinsu kamar hakan kenan an ba su dama kenan su yi abin da suka dama? a'a ai duk wata hukuma a najeriya wacce kundin tsarin mulki ne ya kafa ta ko kuma wata doka ta majalisar ƙasa ko ta majalisar jiha to eh, tana gudanar da aikinta ne a ƙarƙashin wannan doka da ta kafa ta sai mun ɗauki misali da rundunar 'yan sanda ta ƙasa ita ce kaɗai rundunar 'yan sanda a najeriya kuma eh, hukuma ce da take aiki a ƙarƙashin gwamnatin tarayya amma dai rundunar 'yan sanda ta ƙasa kamar sauran hukumomin gwamnati to ya kyautu kuma ya kamata a ce suna gudanar da aikin su ne karkashi ko kuma gwargwadon yadda dokokin da suka ba suka ambata kuma babu wani wadda aka ba shi dama eh, ko da gwamna ne a jiha ya yi amfani da su ta shi yadda yake so ko ta hanyar da yake so a cimma wata bukatarsa ko burinsa sai dai ana amfani da su ne wajen tabbatar da zaman lafiya a jiha tabbatar da doka da oda kwantar da tarzoma hana tarzoma da duk wani abun da zai tabbatar da manufar kafa gwamnati shine kamar da mai bayani a manufar kafa gwamnati din ita ce tabbatar da zaman lafiya da tsaro da kuma jin daɗin rayuwar al'umma to dr shu'aibu abdullahi dan wanka kenan wani masanin shari'a a najeriya yau kuma kan wannan batu zamu ba ku dama ku tufa albarkacin bakin ku ya kuke kallon zargin da ake cewa wasu gwamnoni na amfani da 'yan sanda wajen biyan wasu bukatun kansu kafin mu buɗe layukan mu bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. gurin kai alheri maka yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe biyar ne na yamma saura kwata a nan Washington DC ga kiran na farko ya zo daga jihar Gombe wane ne kan lai? Salamu alaikum kuna magana da Dr. Haruna da da Bajo daga kurkun Gemunan Talaka. Wa alaikum salam malam bafa muna jin ka. Eh alhamdulillah ni dai ana wakati to ina jin kamar layin na baffa da ya kira daga gombe ya tsinke sai a sake gwadawa ko za a sami mu lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tattaunawa ne kan batutuwan da suka shafi yadda ake zargin wasu gwamnonin jihohi da ke amfani da 'yan sandan da ke su wajen biyan wasu bukatunsu. su sai a kira lambar amma a fa sa ɗaya sannan wato kafin ɗayan a sa alama ƙari plus sai a jiro lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga mina wane ne kan layi. eh to ali gambo sa'idu ne daga mina. alhaji gambo muna jin ka e eh to a ganin ra'ayi na gaskiya bai cancanta. alam eh muna jin ka alhaji. Hello. Hello, Alhaji Gamba kana jin mu? Eh, ina jin. Yawwa to muna jin ka mu ma. Eh, ne ce to gaskiya bai cancanta ba gwamnonin Arewa suna amfani da ɗan sanda da Alhaji Gamba gwamnonin Arewa ne kadai koko dai na Najeriya ne baki daya. Eh, to kusan sanaja najeriya ne baki daya amma na fi ganin na arewa da yake ne ina arewa ne mm. gaskiya kuma bai cancanta ba na'am tunda su 'yan sanda ai kowa ne hmm. to mun gode kwarai alhaji gambo daga mina jihar naija bari mu je bauchi wane ne akan layi usman ne daga bauchi to muna jin ka malam usman eh wannan dai abu ne wanda gaskiya ba daidai ba ne hmm. saboda ai dan sanda da gwamnati da wanda ba gwamnati ba duka na dan sanda ne malam usman wani lokaci gwamnonin sukan fake da cewa suna so su tabbatar da tsaro ne idan suka dauki wani mataki ta hanyar yin amfani da 'yan sandan kamar menene ra'ayinka game da haka ai wannan kuma baya ne ga masu 'yan sandan kansu ya zama na dan sanda sai abun da aka ce yi in ya zama na kuma dan sanda ya koma sai abun da aka ce ai abu ya baci kenan to da lamun gode usman kenan daga bauchi bari mu je makwabciyar bauchin wato jihar gombe wane ne a kan layi na ga kamar ko watakila baffa ne sake kiran mu layin ya kuma tsinkewa lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alama ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambar muna kuma tattaunawa ne kan yadda ake zargin wasu gwamnonin jihohi a najeriya ta yadda suke amfani da 'yan sanda wajen biyan wasu bukatunsu. su to mun samu kira daga jihar benue Wani ne kan layi eh, kana magana da Muhammad Bello ne. To Malam Muhammad Bello muna maka maraba da shigowa wannan fili. Menene ra'ayinka? Ah, wallahi mai gida wato ra'ayi na kan maganan 'yan sanda inda kake magana. Hmm. Gaskiya maganan 'yan sanda kasan nan yanzu abun ya wuce inda ake tunani. Ba ma gwamnati kadai ba. Ai gaskiya inda ake amfani da 'yan sanda a kasan nan a yanzu. Ce hmm. ma idan kana bin hanya kamar mu direbobi abin da muke gani wallahi mai gida ya fi abin da muke gani lokacin pdp a hmm. yanzu nan da nake gaya ma akwai 'yan sandan da ake kiran sars yanzu sars sasin indi ya gaba hanyar daga abin nan daga dino state daga can makodi kenan zuwa kasina ala ta ga gansu gundu-gundu za su gansu mutane goma ashirin a kan hanya hmm, amma malam mohamed bello ai ba a ce gwamnoni ne suka sa su akan hanyoyin ba ko Eh, a'a ba gwamnoni ba ne, ina gaya ma inda ake amfani da su yanzu. yanzu hmm. ga kamar maganar sas a yanzu bai kamata a ce sas zai fita kan hanya kamar inda aka san martabansa da inda yake karewa wajen tare barayi da abin nan wai amma su suke fita kan hanya suke yin wasu abubuwa kamar yan fanshi alaji to madalla mun gode malam muhammad bello wato daga jihar ah, benue kamar mun samu wani kiranzu daga jihar kaduna to na kaman akwai ɗan tangada da wasu daga cikin layukan namu da fatan za a ci gaba da gwadawa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu salamu alaikum wa alaikum salam daga ina ne daga dan kado karamar hukumar gwarzo a nan jihar kano suna na magaji zubair dan kado to muna jin ka malam magaji eh to sai dai kuma ban san in abin da ake tattauna to yau muna magana ne kan yadda ake zargin wasu gwamnoni suna amfani da 'yan sanda wajen cimma wasu bukatunsu menene ra'ayinka dangane da haka hello kana jin mu to shi ma na kamar layin nashi ya katse amma ga wani kira mun samu daga jihar Lagos wane ne akan layi Ibrahim Daneri wanda yake zaune a Lagos to muna jin kamar Ibrahim ok a nan ra'ayi na shine ina kira ga 'yan sandan najeriya mm. ba ma a ko an su masu kuɗi ba gwamnonin wannan da kansu idan suka neme su dan allah dan annabi su tsaya su yi aiki tsakanin su da allah su nuna cewa su sun zo ne za su yi wa ƙasa aiki tsakanin su da allah wai ba wani mutum ɗaya ba kuma wannan magana da aka faɗa haka ne gwamnoni suna amfani da mulkinsu muna gani suna musguna wa wa'ansu mutane don kawai su suna kan wannan kujerar ba kyau ba hmm. daɗi don da wata kai ma eh malai ibrahim wani maka eh, malai ibrahim wani lokaci idan zamu ma su yan sandan adalci baka ganin suka tsinci kansa tsaka mai wuya ganin cewa gwamna ne ba su oda su yi wani abu suka ki zai iya eh, wani abu zai iya samun su to amma ina so fa a san cewa dan sanda kafin wa ya yi ake ba wai cewa za a yi zai yi wa gwamna ko dan majalisa ko wani shugaba haka yake ba a'a zai yi wa ƙasa aiki ne ko dan saboda haka kawai su tafi akan haka ni nake gani in suna haka mutuncin su zai fi dawowa da ake suna yi wa manyan mutane kawai abin da suke so don saboda abin duniya kuma ni na yi imani abin duniya ba wata abu ba ce abu ne mai karewa dan allah yan uwanmu ne yan sanda su yi mana aiki tsakaninmu da Allah mu zauna da su lafiya. Mu ta lokacin nan idan suna yin haka sa mu nuna cewa 'yan sanda su ne suke rike da duk wani abu na Najeriya a yanzu. To da wannan kira na Ibrahim daga jihar Lagos muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske da fatan za ku kuma kuma kira gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma bari mu je ga labaran wasanni. wasanni a takaice. dan wasan kwallon tebur na najeriya aruna kadire da ya fafata a gasar wasannin motsa jiki na olympics a birnin rio ta kasar brazil ya sami shiga cikin jerin 'yan wasan na tebur guda ashirin da za su fafata a gasar cin kofin duniya na wasar da za a gudanar a kasar jamus a watan oktoba mai zuwa wata sanarwa da hukumar kwallon tebur ta duniya ta fitar ta ce dukkan 'yan wasan ashirin da aka gayyata sun buga wasa a gasar ta wasannin motsa jiki da aka kammala a birnin rio kadir dai ya sami kaiwa a matakin kwata final na gasar ta rio kafin malon ya doke shi da turmi hudu a jere shugaban kasar zimbabwe robert mugabe ya umarci kwamishinan 'yan sandan kasar augustin chihuri da ya kame tare da tsare dukkan 'yan wasan kasar da suka halarci gasar ta wasannin motsa jiki a birnin rio ta kasar brazil saboda rashin tabuka abin a kai gida kasar ta zimbabwe dai na cikin kasashen da suka dawo gida hannu rabbana ba tare da lashe kyauta ko ɗaya ba duk da yake ta sami wakilcin 'yan wasa 31 da suka fafata a wasanni daban-daban to amma shugaba mugabe ya zarge su da rashin kishin kasa tare da ɓannata kudaden kasar a banza ba tare da kawo ko lambar sauho lama ba da yammacin yau dinnan ne aka gudanar da bikin tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai wato champions league rukunin farko na a yana da zakarun kasar faransa wato psg da arsenal da kuma rasgrad a rukunin biyu akwai benfica da napoli da dinamo cave da kuma basictas sai rukunin c mai barcelona da manchester city da gladbach da kuma celtic rukunin d ya hada da bayern munich da atletico madrid da psv da kuma fc rostov sai rukuni na biyar na e wanda ya kunshi csk moscow da liverpool da tottenham da monaco a rukunin f kuma yana da zakarun gasar real madrid da dortmund da sporting da kuma waso zakarun premier ta ingila leicester sun fada ne a rukunin g tare da porto da club break da kuma copenhagen sai rukunin karshe wato na h wanda ya kunshi zakarun Italia juventus da sevilla da lyon da kuma dinamo zagreb murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Ana neman Sirajidin Haƙani a matsayin mai gujewa doka wanda yake da alaƙa da kai harin ta'addanci a hotel ɗin Serena da ke birnin Kabul a watan Janairu na shekara ta 2008 wanda ya sanadiyar mutane shida. Sirajidin Haƙani ɗan ƙabilar Fashtun na ƙasar Afghanistan ne, ana kyautu zaton yana ɓoye ne a yankunan hukumomin ƙananan ƙabilun Afghanistan, yana da shekaru 37, tsayinsa kuma ƙafa biyar ne da inci bakwai, nauyinsa kuma zai kai kilogram 150, yana da hasken fata da kuma baƙin gashi. Sannan ana kiransa da wasu sunaye na daban-daban kamar Siraj Haƙani ko kuma Khalifa. Haƙani jagoran wata ƙungiyar haɗaka ne ta 'yan ta'adda wadda mahaifinsa Jalaluddin Haƙani ya kafa, sannan yana da alaƙa mai ƙarfi da ƙungiyar Alƙa'ida. Haƙani da kansa ya tabbatar da shirya kai hari a hotel ɗin Serena da ke birnin Kabul a ranar 14 ga Janairu shekara ta 2008 wanda ya yi sanadiyar mutane shida, ciki har da wani ɗan ƙasar Amurka mai suna Thor David Hessler. Haka kuma Ams ya amsa cewa shi ne wanda ya kitsa makircin kisan kai akan tsohon shugaban ƙasar Afghanistan Hamid Karzai tare da kuma kai wasu hare-hare akan sojojin Amurka da na abokanan gamayyarta da ke Afghanistan. Shirin gwamnatin Amurka na bada tukuici ya tanaji dala Amurka miliyan biyar ga duk wanda ya taimaka don bada bayani da zai iya sanadiyar kamo haƙani ko kuma gurfanar da shi a gaban shari'a. Gwamnatin Amurka ta yi alkawarin bincika da kuma ɓoye duk wasu bayanai da suka shafi wanda ya kawo rahoton sannan a shirye take da ta kare iyalan duk wanda ya kawo rahoton ta hanyar canja musu wajen zama. Idan kana da wani bayani akan haƙani za ka iya tuntuɓar ofishin tsaro mafi kusa da kai da ke ofishin jakadancin Amurka ko kuma ta shafin yanar gizo a www.rewardsforjustice.net ko email a rfj@state.gov. at Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma sai labarai a takaice. to ta gaice shugaban kasar rasha vladimir putin ya ba da sanarwar cewa rundunonin sojan rasha din za su so wani gagarumin atisaye na kan kasa da kuma ta cikin ruwa a cikin manyan teku nan bayar azo da ko caspian atisayen man da ya riga fara shi tun daga karfe bakwai na safe yau a musu agogon moscow a sansana daban-daban da suka hada da kudanci da yammaci da kuma tsakiyar rasha din inda rahotanni ke cewa an sa bataliyoyin sojoji cikin shirin halin kota kwana a cikin ɗamarinsu na yaƙi sannan mun kama rahoton da ke cewa daidai lokacin da kasar ta ke kokarin ta warware daga jikin da ta je daga mummunan girgizan da ta auka mata a jiya wata sabon girgizan kasa ta sake faruwa a kasar italiya wannan karan a wani gari da ake kira wato amtris da ke can tsakiyar italiya din a yanzu kuma hukumomi sun canja alkaluman lissafa yawan mutanen da girgizan kasan ta jiya ta shafa inda suke cewa mutum biyu da goma sha hudu ne suka mutu wasu 184 suka ji rauni a yau firaministan wannan kasa mateo renzi ya zagaye yankin da abin ya shafa ta jirgin sama daga baya ya sauko ya gaisa da mutane ya jajanta wanda abin ya shafa akwai kuma yara da dama kanana da aka ce su ma abin ya shafe su masu horo duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan allah kanmu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da izinin allah kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu taya mai sauraron mu alhaji muhammad dan jinjiri murna auren yarsa maryam muhammad da angonta abubakar ibrahim baban hajiya wanda za a ɗaura ranar lahadi nan mai zuwa a kofar gidan alhaji tanko mai rago a agege jihar lagos da fatan allah ba da zaman lafiya yanzu a madadin ali mustapha sokoto da ta na gabatar da shirin da julie lathis gresham da ta hada shi wannan shirin sai injiniyan mu misa a daidai da ta mana sautukan mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum